Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 18 ga watan Fabrairu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ma'aikatar shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. Kasuwanni a yankin Asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci. kana facebook ta hana masu amfani da shafukanta a kasar australia gani da kuma raba duk wasu labaranta akan takaddama da gwamnatin kasar na neman katafarin kamfanin sadarwar zamanin ya biya kafafen yada labaran cikin gida kudaden ayyukansu da suke dorawa a facebook to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan 'yan gudun hijira sun shiga halin kaka na kayi sakamakon gobara a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da garin Maiduguri. Bayan haka mutane uku sun mutu. Muna kuma tafa da rahoto akan zanga-zangar da wasu matasa suka yi akan babbar hanyar Gombe zuwa Yola. a matsayin bayyana damuwarsu gabatar rashin bayyana sakamakon sabon sarkin ɓilliri. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafi da shirin lafiya wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. ma'aikatar shari'a amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a koriya ta arewa da aikata laifin satar miliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni a jiya laraba ne dai ake zargin john chang yong da kim il da kuma park jin yong da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfaran banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba zargin na cewa mutane ukun sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leƙen asirin sojin koriya ta arewa ana zargin mutane ukun ne da sace dala biliyan daya da biliyan dari uku da tsabar kuɗi da kuma kuɗin yanar gizo da ya hada da satar dala miliyan tamanin da daya ta hanyar aikin kuɗi a wani bankin bangladesh a shekarar dubu biyu da goma sha shida da kuma akalla dala miliyan dari da goma sha biyu daga musayar kuɗaɗen kutse na yanar gizo daga ma'aikatun kuɗi da dama. masu shigar da kara a amurka sun ce masu kutsen guda uku su ne ke da alhakin kaddamar da wani harin kutsen kwamfuta a fadin duniya a shekarar 2017 da kuma wani mummunan hari a shekarar 2014 a kan kamfanin nishadi na sony pictures entertainment a matsayin martani ga shirya wani fim da ake kira da interview wanda ya nuna yadda shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya shirya kashe dan uwansa. a baya an zargi park jin yong da laifin kai harin na sony pictures a wata kara ta daban a shekarar 2018 kasuwanni a yankin asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci kasuwar nike ta japan ta sauko da kasa da dala guda yayin da kasuwar hengsin ta hong kong da kuma cosby ta koriya suka yi sama da ribar dala da rabi kasuwar shanghai ya samu karuwa da rabin dala a cikin ciniki da ya biyo bayan hutu na tsawon lokaci na shekarar luna kana tsec ta taiwan ta rufe da ribar kasa da rabin dala ita kuwa kasuwar sensex ta mumbai ta kasa ne da abin da ya haura rabin dala a kasuwar yammaci a kasuwancin kayayyaki zinari ta yi sama da kasa da dala daya inda aka sayar da ma'aunin zinari daya dala dubu daya dari bakwai da tamanin da biyar da dubu talatin an sayar da ɗanyen man amurka dala 61.46 ganga guda lamarin da ke nuni da tashin man da rabin dala kanin ɗanyen man brent kuma ya tashi da sama da rabin dala inda aka saida shi dala 64.80 To kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. 'Yan gudun hijira fiye da 600 ne suka sake fada cikin halin kayi sakamakon wata gobara da ta kona fiye da rabin wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Custom House wanda ke kusa da garin Maiduguri a jihar Borno. Mutane uku sun mutu wasu da dama kuma sun jakata sakamakon gobarar. Daga Maiduguri ga karin bayani daga Haruna Dauda biyu. wannan sassan 'yan gudun hijira yana da mutane fiye da dubu ɗaya da biyar da kuma suka hada da kwananan hukumomin kwan da a da dukwa wanda dukkaninsu ke samun mafaka a irin waɗannan sassani wannan gobara dai an ce ya hallaka ɗan jinjiri guda da kuma wasu tsoffi guda biyu ya ta ma adadin mutane uku kenan da kuma wasu mutane guda biyu da suka samu munanan raunuka na kuma ziyarci sansanin 'yan gudun hijiran inda na ci karo da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno hajiya ya bawa kulu da kuma taimakon ƙarin haske game da abin da ya wakana da ma irin matakan da suke ɗauka na kokarin ba da agaji ga waɗannan mutanen. Bincike ya nuna cewa yadda za su dafa abinci wurin murfu ne ya taso abin. To abin da ya sa a sansanin gudun hijira in wuta ya kama kashen yana mana wahala saboda dakunan da ake musu don dakunan tamfolin abin da muke kiran tamfolin in wuta ya kama kamar roba ne ba baya jin abunan ruwa baya jin abunan su ja baya ja hakan zai ce gobaran zai afka fiye da yadda ah, muke zato yanzu haka gida gidaje sama da gidaje 600 ya kone kurmus in ka lura za ka gani matan nan inda ya kone ma sun zo sun zauna ba sun rasa ma ina yaya za su yi da kansu dare komin dare yau za mu rubuta report da ya kamata wanda za mu aika sai ma wanda muke aiki tare da nema da kuma ita eh, ofis na mai girma mai gwagwanan borno wato professor babagana umara zulum mu ga yadda za mu haɗa kai in ka musu dan abin da za su ci dan abin da za su sha da dan abin da za su kwanta abin in ka zo nan ma duk rashin tausayin ka wallahi sai ka tausaya musu fiye da yadda kake tsammani da nan da na gajiran duk ba sauki na gajiran ma gida da dama aka rasa nan har mun rasa rai uku da dan jinjiri daya da sotu guda biyu. To kowane hali ne waɗannan mutanen ke ciki a yanzu hakan? Eh sunan namuru da eh, eh kwa diwa wata da romo ya kashe yaro guda daya akwai musibiti mata mu guda biyu. Yanzu wani hali kuke ciki? Eh ba abinci kuma ko masala kuma yanzu wannan ya abunan ya yi kadan. kama gidanka ya kone ko? ya kone ga gidan na wannan ya kone. Eh, wannan fili ke gani da gida na wuri? eh da gida na gaba da. ne ne yi ko shiga ganin cewa kun kayan ku da abinci ku gaba da ya kone. cewa muna jeji daga mun dawo duk gaba da wuta ya tashi. ya kone akwai abinci da kuke samu wanda bai kone ba wai an kone duk ya kone ah, ba ku da abinci yanzu kuma ba ku da wajen kwana eh, ba abinci ba wajen kwana wasu mutane kenan da ibtila'in gobara ya shafa a sansanin yan gujera da ake kira custom house da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wanda yanzu haka suke sake fada cikin halin kakani kayi da kuma ake bukatan agajin gaggawa haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla a gaida Haruna Dauda Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fara rusa wani bangaren tungar soja da take gudanarwa a kasar eritrea da ke afirka ta gabas bayan da ta fice daga yakin yamal a sharhin wasu hotunan taurarin dan adam da kamfanin dallancin labaran associated press ya nuna haɗaɗɗiyar daular larabawa ta gina tashar jirgin ruwa kana ta faɗaɗa wani ƙaramin filin saukan jiragen sama a garin asab da ta fara aikinsa a cikin watan satumban shekarar biyar inda take amfani da shi a matsayin tashar jirgin ruwan jibge manyan makamai da sojojin sudan zuwa yamal su yi yaƙi tare da rundunar haɗaka ƙarƙashin jagorancin saudi arabia da 'yan tawayen ƙungiyar huti mai samun goyon bayan iran sai dai jami'an hajjajiyar daular larabawa sun ki ba da amsar tambayar da kamfanin dallancin labaran ap ya musu ita ma eritrea da ta bada kasar ta bisa yarjejeniyar shekaru talatin ga daular larabawan da kafa sansanin sojan bata amsa tambayoyi da ap ya aika mata a ofishin jakadancinta a washington ba a ƙarshe wani hadarin tarihi na lokacin sanyi ya ƙara tsananin sanyi a akalla rabin faɗin amurka ya sa sama da mutum miliyan biyu da rabi a texas sun rasa wutar lantarki an ci gaba da samun dusar kankara da tsananin sanyi da ba a taba gani ba a jiya laraba a kudu maso yammacin amurka inda hasashe ya nuna sanyi zai daɗa ƙaruwa yayin da sanyi da ba a saba gani a yankin ba ya sa buƙatar wutar lantarki ta ƙaru lamarin da ya sanadiyar kamfanin wuta mai zaman kansa da ke aiki a jihar ya gaza biya bukatun jama'a kana kayan aikin kamfanin suka samu matsaloli. A gaida Baba yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Gombe, matasa maza da mata sun gudanar da zanga-zangar lumana a kan babbar hanyar Gombe zuwa Yola tsawon sa'o'i inda suka hana masu motoci wucewa a matsayin bayyana damuwarsu ga batun rashin bayyana sakamakon sabon sarkin billiri da ake kira mai tangale. Ya zuwa lokacin wannan rahoton dai, gwamnati bata bayyana matsayinta ba a hukumaci. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad. bincike na nuni da cewa 'ya'yan sarauta guda uku ne suka fafata tsakanin su inda sakamakon ke nuna cewa mutum guda ya samu kuri'u biyar a yayin da sauran mutane biyu suka samu kuri'u biyu biyu kowannen su in ji cewa wani ganau a tattaunawa da shi taylor taho ya fara da bayanin abin da ya haddasa zanga-zangar zuwa yola rufe shi tun safe dalilin wannan zanga-zangan kuma shi ne zaɓe ne da aka yi na sarauta sarkin eh, mai tangle ya rasu ranar goma sha ɗaya ga watan ɗaya so an zo an yi jana'izar shi aka zo daman a dokan zaɓe akwai kansilan eh, gas. makwabciyar karamin hukumar billiri da ya shaida mini cewa manya-manyan motoci sun yi jerin gwanuwa a kan titin garin sun kasa wucewa domin rashin sanin abin da zai faru nan gaba wani dan siyasar ƙasar billiri ya roki gwamna da ya adalci kasancewar an yi zaɓe. an yi zaɓe ana gani kamar daga ranar ko zuwa kwana daya a yi sanarwa cewa ka wanda ya zaɓe idan mutum ya zama shugaba ya kamata gwamna masa sai gwamna shi ke da wuka da nama dangane da mutumin da zai zama sarki bisa tsarin dokar ƙasa abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hauwa Umar zan ci gaba da gabatarwa. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da ke yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su da kuma hanyoyin bin matakan kariya. A yau za mu yi magana ne akan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun ciki ko kuma juna biyu domin kauda duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin da mace ta samu ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita shin akwai wani ma shirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu? To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye shirye-shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta faɗi manoma sun san abin da nake nufi kafin damina ta faɗi mutum zai je ya gyara gonar shi ya share kaya ya cire duk tushiyar da ba a bukata a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi banna ba idan an samu gatan wani lokaci hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka a wanda yi wannan zaka ga insha Allah tare da addu'a idan aka samu damina mai kyau ya yabanya shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai ɗauki waɗannan matakai ba na gyara gona shi to haka kuma ga samun juna biyu ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewar za a iya samun juna biyu to akwai matakan da ya kamata a ɗauka wannan matakai sun hada da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan ko kuma dacin ta taba zuwa ma mahaifiyar ba wai haihuwar fari ba ne akan duba tarihin lafiyarta ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala ko kuma za su iya shafar jariri idan an samu juna biyu za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci saboda akwai abinci wanda yake mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka to haka abinci mai gina jiki yake da amfani akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci misali ko a rage sha a wasu al'adu za ka ga misali mata suna shan taba suna shan giya ko kuma suna cin goro ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama abin da ya shafi irin su kafin da sauransu waɗannan sinadarai an tabbatar da cewar suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya to idan aka je asibiti za a iya wa mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa na cewar ya da buƙatar a rabu da shi kamar abin da ya shafi nauyi akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza za a iya ba su shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci yadda za su dan ƙara dan nauyin da ake bukata kafin samun juna biyu akwai wanda kuma su kuma nauyin ne ya musu yawa wanda idan nauyin ya musu su yawa yana da matsaloli da dama yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun ko kuma an samu juna biyun a samu matsala Wanda za ta iya shafar uwar ko kuma ta shafi jariran ko kuma ta shafi duka biyu kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara akan abin da ya kamata na yadda za ta rage nauyi da kuma irin abincicikan da ya kamata ta rage akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna abin da a turanci wasu ke kira supplement to supplement nan a cikinsu akwai waɗanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri a misali kamar irin su sinadaran vitamin a da d da e da k idan suka yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu sannan akwai waɗanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn kamar misali sinadarin da ake cewa folic acid kamar shi folic acid nan wasu ƙasashe ce sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi a yadda mafi yawancin su dai za su iya samun isasshe ko maza ko mata kafin lokacin da za ta samu juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isasshe a inda babu irin waɗannan matakai kamar irin ƙasashenmu to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun matsala musamman matsalar da ta shafi laka ah, saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta kowane irin cuta ne idan an ga tana da shi za a bata shawaran kada ta ɗauki ciki a lokacin ko kuma a bata shawarwarin da ya kamata da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi kafin ta samu ciki to akwai cututtuka da dama misali a waɗanda kwayoyin cuta ke haddasawa akwai cutar da ake cewa rubella to kaga kamar ita rubella din mutum zai same ta ba tare da ma ya san ya same ta ba ko kuma ya dan ji dan masassara ta wuni daya da yan kuraje da basu ta da hankali ba to amma idan uwa tana da wannan idan ta samu juna biyu ana jin tsoron cewar zai iya kawo matsala sosai ko dai ta barin jaririn ko kuma ta haife shi da matsaloli da dama kamar wadda take da hawan jini na tsawon lokaci da bukatar a taimaka a kwantar da jinin nan ya zama ya kai yadda ake bukata kafin ta samu juna biyu saboda shi juna biyun na yana iya lalata harkar tabbatar da shi jinin ya zama yadda ake so ko kuma idan ya tsanani yana iya shafa shi kan shi jariri kamar wadda take da ciwon suga da bukatar a tabbatar cewar sugan nan an samu daidaito na ɗan tsawon lokaci kafin ta samu juna biyu saboda idan ya kasance sugan nan an samu matsala to yana iya shafar jaririn banda ita kan akan kanta da zai iya mata illa akwai cututtuka da dama misali irin na makoko abinda ake cewa thyroid kenan idan yana da wasu cututtuka da za a iya sa uwar akan magani to idan ya kasance akwai wannan matsala na ɗaya yana iya hana ta ta samu juna biyun ko kuma ta samu juna biyun amma ya shafi shi jaririn saboda haka cututtukan suna da dama ainin akwai waɗanda ana iya gado a wanda muka fi sani wanda ya kamata a ba iyaye shawarwari akai misali cutar sikila za a iya faɗa musu za a iya yi musu abin da ake cewa counseling wato shawarwari akan matakan da za su iya ɗauka saboda yiwuwar samun ɗame wannan cuta saboda ka akwai cututtuka da dama da za a iya ɗaukar matakai a kansu kafin samun juna biyu. to likita ka yi bayanin cewa akwai wani sinadarin na folic acid wanda ana bukata wadda ake hasashen za ta zama uwa ta kasance tana da shi a jiki ka yi ba da misali da wasu kasashen masu kan sa shi a fulawa na yin biredi dan da ya kasance kowa yana da samun wannan wannan sinadarin to likita shin shi wannan sinadarin baya yin yawa ne a jiki a sinadari ne da yake ba zai yawa ba idan dai ta yadda yanayin ake cin abinci kuma idan ya yawa jiki yana fitar da shi ta fitsari sai kasance kenan ba zai taru ya taru wanda zai yawa da zai illa ba to likita ko menene ma yasa ake wannan shiri to abin da yasa ake wannan shiri saboda na daya a samu sauki wurin samun juna biyu na biyu a samu lafiyar uwa da kuma ta jaririn da ake fatan za a samu menene mahimmancin yin shirin ga yaro da ita kuma uwa mahimmancin shirin nan kamar mahimmancin kwatancin da na yi na mai gona ne wanda ya shirya yana fatan zai samu yabanya mai kyau kuma cikin sauki insha Allah to likita kamar wasu irin matsaloli ne ma ka iya tasowa ko kuma za a iya fuskanta musamman ma idan ba a yi wannan shirye-shirye da tsare-tsare ba kafin a samu juna biyu matsalolin nan akasin rashin shirin ne misali akwai kamar yadda ne magana abin da ya shafi nauyi da wasu sinadarai a cikin abinci misali kamar misali wanda yake shan kofi da soda da sigari da wane ne akwai hatsarin zai iya samun yaro da yake da matsala idan aka samu yaro ɗaya da matsalan nan sai ga ya canza rayuwar gaba ɗaya shi wannan iyali saboda matsaloli ne da dama kamar misali rashin wancan sinadari na folic acid da muka yi magana ah, wanda yake iya taimakawa wurin kare samun matsala ta talaka idan aka samu matsalar nan talaka sai ka ga abu ne da zai iya tabarbara rayuwar yaran nan ban da irin wahalar halin da za su yi na asibiti a je a yi aiki a ce za a toshe nan kafa ba ta aiki ba sa iya rike kashi ba sa iya rike fitsari matsaloli ne da dama wanda an tabbatar da wannan yana iya yin rigakafi kaga kenan aka kauce masa insha Allah za a samu maslaha a dai kan wannan sinadari na folic acid shin idan uwa ta kasance tana da shi shi tun kafin ta haifi yaro shin shi ma yaron idan ya fito sai an ci gaba da bashi ko kuma wanda ya samu yana cikin ciki ya wadatar. To za ki ga idan bayan an samu juna biyun ma za mu yi wannan maganar nan gaba a wurin awon ciki ana sa uwa akan shi wannan magani na wannan sinadari na folic acid yana taimakawa jariri wurin girma a wannan lokacin baya kare jariri saboda an riga an gama yin duk gaban jiki to amma yana taimakawa saboda a lokacin ake ke eh, yin kwayoyin halitta da suke kara girma saboda haka lokacin da take sha jariri zai samu wannan folic acid sannan bayan ta haihu ana iya ci gaba saboda wala Allah tana buƙatar jinin ta ya dan yi sama to za a ba ta wasu magunguna na karin jini kuma za a ba ta shawarar ta ci gaba da shi wannan sinadari ah, saboda haka sinadari ne da ake amfani da shi ko da bayan haihuwar ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka kasance da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye da ke Abuja. To a madadin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar sai kuma likita da muka kasance tare da shi nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Tun madalla a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma bari mu karanta muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga. ya ce duba da yadda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a najeriya ya kamata shugaba buhari ya amsa kiran majalisa na ayyana dokar ta ɓaci akan matsalar tsaro a wasu yankunan najeriya Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga a Abacha Macina da kawo kawo mai gora kumsa. Suka ce kai jama'a wai da wanne talakan Najeriya zai ji ne da matsalar hare-haren 'yan bindiga ko kuma da hauhawar farashin kayayyakin masarufi ko da bakin talauci da fatara da kuncin rayuwa ko kuwa da zaluncin shugabanni. Muna addu'ar Allah ya dube mu da idan rahama ba don halin mu ba ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsalolin da suka addabe mu a Najeriya. Allah kuma ya kawo mu talakawan ƙasar sauƙin rayuwa da walwala amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe. Ya ce salon VOA Hausa matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a sassan ƙasar mu Najeriya daban-daban. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce kiran da 'yan majalisun Najeriya suka yi akan shugaba Buhari ya kafa dokar ta ɓaci akan matsalar tsaro hakan ya yi daidai. Da fatan shugaba Buhari zai dubi wannan shawara da 'yan majalisun suka bashi da idan basira. Mun gode da waɗannan saƙonnan a ci gaba da aiko mana. a ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga wannan watan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikinsu. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka je an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. zafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zuna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. Maryam a takaice ma'aikatan shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a ƙasar Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatan kuɗi da kamfanoni. A jiya laraba ne dai ake zargin John Chan Yong da Kim Il da kuma Park Jin Yong da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfarar banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba. zargin na cewa mutane uku sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leken asirin sojin koriya ta arewa kasuwanni a yankin asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.